sannu dai yawon wannan barka da yamma barka ka dai na gajiya lafiya ba gajiya kuna nan lafiya lafiya lau ma da Allah yawon sannan ka ina labari oh lalle akwai labari akwai wani labari wanda zai maka daɗi a cikin zuciyarka shine abin da Allah ya yi domin ya taimaki dukan mutane ka sani shi wanda yake gidan Allah ya zo cikin duniya sunansa Yesu almasihu mhm, na san wannan suna ba shi da zunubi yana da jinƙai I e, shi ne ya halicci duniya, ya halicci rana da wata da taurari, ya halicci dabbobi da mutane, shi ya halicci dukan abubuwa, hakika shi Allah ne. Amma bai sha wahala da yawa ba lokacin da yake a duniya, don me ya yi wannan? Yesu ya zo cikin duniya domin ya fitar da mu daga hannun shaidan dukan mutane sun bar Allah suna bin hanyar da za ta kai su gidan wuta. Lokacin da suka mutu za su sha wahala a cikin gidan wuta har abada. yesu ya zo don ya hana su zuwa wurin nan i e, har ya mutu domin wannan ta wurin wannan ya biya dukan zunuban mutane yesu ya zama haɗaya ta gaske domin zunubanmu ya ba da jininsa domin mu Maganar nan tana daɗi amma kai ya riga ya mutu abokina yesu ya mutu amma ya tashi ta wurin wannan ya nuna shi allah ne sosai zai iya fitar da muguntar da ke cikin zukatanmu zai iya ba mu ikon da za mu bi hanyarsa hanyarsa za ta kai mu rai na har abada cikin gidan Allah yawwa lalle Yesu kaɗai ne zai iya ceton mu yi abokina ni ma na gane da kaina Yesu zai iya ceto ya yi alkawali zai bani murna lalle ku ya yi a'a ya wannan zai wu kai baka da arziki ba na ji an ce dukan gyaɗa ka ne ba ba kai ne kuma ka sace ma tufafi ba i gaskiya ne amma dukiyar da ke cikin zuciyata tana sa ni murna fiye da dukkan abin da ke cikin duniya ba wanda zai iya kawar da ita dukiyar nan ita ce yesu almasihu mai ceto na wanda ke zaune cikin zuciyata ko mutuwa ta zo ba zan ji tsoro ba domin yesu yana tare da ni ya ce ina tare da kai kulle yomi amma abokina baka buƙatar abinci da tufafi da gida akwai abin da ya fi waɗannan abubuwan nan suna da kyau amma yesu ya fi dukkan waɗannan abubuwa daraja babban abu shine dogara gare shi yana ƙamnata ya kuma ba da ransa domina ban mai da abubuwan duniya wani abu ba domin yesu shine komai a wurina ba abin da zai hana ni ƙamnarsa ya yiwu in yi rashin lafiya ko in ji yunwa ya yiwu mutane su ƙi ni su riƙa yi mani dariya ya yiwu su wahalshe ni ya yiwu in rasa komai a duniyan nan amma wannan ba komai ba ne tunda ina da yesu a cikin zuciyata kai maganar ka ta shiga zuciyata na ga lalle yesu almasihu ya baka murna sosai lalle na gane abin da ni da kaina nake bukata kenan